mutane ne ke swace kuɗin kasa ana shi ana gani an kyale ba a cewa komi. Ana ta abinci aba abatin sutura. Wasu 'yan Nijar ke bayyana ra'ayinsu kan wannan matsala ta talauci da ya addabi mazauna karkara bayan rahoton bankin duniya mai cewa a Nijar talauci ya karu musamman a karkara. Baban gida mazaunan garin Duman Dumanga ne a yankin Madarin Hwa ya yi bayani kan yanayin rayuwa a halin yanzu. Lalle karkara yanzu ta ko ina fama da talauci. Ga matsalar wuraren noma, ga matsalar sana'o'i da babu su ciki, ga matsala ta rashin hanya ga matsala ta wuta ga matsaloli na rashin ma kasuwa abin da za a maci wani wurin shi da wahala ga jama'a ɗaya sana'a da muke da mun fara iko sai su zo su tarbe su kama 'yan kayan su an shekara an gurgunta mutum ci da iyali yanzu gaskiya akwai wahala ciki duk yawanci abinci sai mun so baya ga matsalar sayan abinci batun rashin lahiya wani babban cikas ne in ji na gamba mai zo mai na garin mata mulki in ka zo likita dan ciwon in kana diban jikka ta maka magani sai ka kashe jikka talatin abincin da za ka ci ne shine za ka dauke a ka saida ka bi da mu wanga lahiya ka koma ka zura ma Allah ido abin da ke gani da 45 da mata nauyin gida ya sa zan a wasu yankuna barwa mata wandan malama halima ta garin magaji ta yi bayani a kai matsala ce ta yi yawa tun da namiji komai yake son rikon gida sai in yana da shi in baya da shi ai baye dole ya saka mu daya mace hanya mata na son kasuwanci ba abin kasuwanci gare su da ce ba saka hannu ba sana'a hannu shi kuma sani ibrahim mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya ce rashin raba dukiyar kasa cikin adalci ne ya kara talauci ga karkarar ƙasar mu na da wasu maguzawan 'yan boko da wasu maguzawan 'yan siyasa wanda tunaninsu su gyara ya mai sun manta da mafi yawanci mutum miliyan sha bakwai na nijar atatata duka manyan biranen nijar ba mutum miliyan uku cikinsu wajen miliyan goma sha hudu suna cikin ƙauyuka cikin karkara an manta da makomarsu babu hanyoyi babu likitoci na kwarai a cikin karkara babu makarantu na kirki isasshi ba ƙwararrun mushanni duka komi na birane ya kawata za a raba arzikin ƙasa a raba shi daidai akwai dai mahita ga wannan talauci in shi dr nuhu salihu shangwarzo masani kan tattalin arzikin karkara a zo a gina hanyoyi a cikin ƙauyuka irin albarkatun gona da an ka noma sai a yo da shi a cikin kasuwanni na manyan birane wanda shi zai sa wato su talaka su amfana da wani arziki wani ƙasa take amfana da shi ana yi abubuwan da suka shahi kamar a bada ruwa masu tsafta wanda zai sa mutane su su mai da hankalinsu wajen ayyukansu ba tunanin wato irin wahalar za su sha ta neman ruwan za su sha ba kai wutar lantarki a cikin ƙananan garuruwa wanda zai sa mutanen ƙauye su yi ayyukan hannu waɗanda za su hana su tafiya mayan birane ko ku su ɗauki sha'awar tafiya wasu ƙasashe inda ka gani ana samun eh, salwantar rayuwa da sauransu ana iya a gina wato masana'antu waɗanda za su sarrafa kayan gona salisu isa maraɗi rfi hausa